Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com suna na maryam dauda Shirin yau da gobe shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi da girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau laraba shirin namu zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar abari Kungiyar makarantun Islamiyya na mata da ake ce ma tsangaya na ƙasa sun gudanar da addu'o'i na irin gudunmuwarsu game da irin halin da wannan ƙasa ke ciki na ibtila'in ambaliya matsin rayuwa tashe-tashen hankali da ake samu nan da can. Matan sun yi babbar haɗuwa ne a babban masallacin Juma'a inda suka gudanar da addu'o'i da karatun Alkur'ani mai girma. Malama Madina Abdulrazak ita ce shugabar mata a ƙungiyar ta makarantun tsangaya ta bayyana irin niyyarsu ta ba da gudunmuwarsu a kan samuwar kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta Nijar. Madinat Abdulrazak eh, shugaba ce ta kungiyar makarantu na alkur'ani wanda ake ce ma tsangaya kenan na ƙasa baki ɗaya bangaren mata na da magaram. kamar yadda kowane lokaci muke shirya maulidi a kowace shekara to kowace shekara yana zawa sai mu ɗauke shi da yanayin da yake bana sai muka duba muka gani dangance da yadda ƙasanmu take ciki muna neman tabbatar da zaman lahiya da duka yadda aka yi wannan ambaliya ta ruwa baki ɗaya da matsatsin rayuwa ba kumcin rayuwa ma zan mu shi shi sa muka ɗauki bana taken maulidin namu sai muka mushi take da jerin addu'o'i da sabka saboda tabbatar da zaman lahiya da dukkan kuncin rayuwa Allah ya yaye mana da matasan mu baki daya Allah shirya mana da su da kuma duk wanda suka samu wannan ambaliyar ruwa Allah ubangiji ya musu jagora wanda suka rasu Allah sa sun yi shahada to shine bana tun da wuri kahin mu zo fagen ma muka rarraba kowace makaranta muka ce su yi sabkar qur'ani su yawaita sabkar qur'ani da hasbunallahu wa ni'mal wakil duka kahin mu zo fagen kuma da muka zo fagen hallo duka kuma abin da muka gabatar kenan duka baki daya muka gama baki daya muka yi addu'o'i kuka yi sabka e eh, muka yi sabka qur'ani da yawa ce ma wanda batta ma adadi abin da yasa muka ce to ganin cewa ka aje a ce maza sun bar mu a baya tun da suna ta yi a masallatai da makarantu mu ma yi a makarantu muka ce to mu ma bari dai mu tashi muka ba maulidin namu wannan fage saboda mu zaburar da mata 'yan uwanmu wanda suke zuwa makarantai da wanda suke gida a zamne da wanda suke hau wata ƙasa ma wata duniya su gani abin da ake ciki kuma su tashi ma da wannan addu'o'i eh, su kama ba. malama sa'ade malam sili ɗaya daga cikin dattijawan kungiyar jan hankali ta yi wa iyaye mata na su dage kan neman ilimi musamman ma yaransu su samu ingantaccen ilimi ta hakan fitintunu za su rage a ƙasa. Eh, malama sa'ade malam sili yana daga cikin wanda suke tsangaya kungiyar tsangaya gaba daya malamai su magadan annabawa ne babu hujja da zaka zo ka ce a'a ai yau rayuwata ta duniya ban iya ba ban koya baka da hujja a gurin Allah kenan kowanne da ya meke yanzu yake zuwa masallaci saboda iyalin shi dan saboda inda kwai wannan kwanciyar hankalin ta iyali kun ladabtar da su kun ba su ilimi sun je sun yi ilimi a na boko a na muhammadiya to in sa Allah wannan kangarar da ake samu ta yara Allah zai kama manzon saukinta kuma wannan kware da gaske muna godiya da irin wannan yada labarai da kuke yi ku da kanku 'yan gidan radiyo daban-daban kuna yadawa kuna haɗi yanda Allah zai sa abin da muka haɗi ne ya shiga kunnuwan wanda ma ba su zo cikin taron ba muna godiya kwarai da gaske a ƙara jayo hankali ga wajen ilimin wannan shine mahuta a gare mu musamman in aka diba bangaren mata a yanzu kai da kanka kana kokowa da tarbiyyar tarbiyyar tana neman ta lalace ta hi mu ta ina za ta hi mu who ne uwaye aka mai da diya na zamani in ba diyan zamani aka mai da ba tarbiya an kana kana roƙon Allah ka duka kai kana addu'a kana dukufa to in Allah Allah zai shirya maka iyalinka amma in ka ce ka bar wa zamani to shi dama ita eh, wanda ka mika a duniyar tana nan tana jiran su a da suke ta karbe su kaga kenan an samu matsaloli amma in Allah ya sa kowa ya tashi ka je makaranta ka tura yaran makaranta ka kula da karatunsu ka kula da tarbiyyarsu to in Allah ya yarda sha Allahu addu'a za ta karbu kuma ƙasa za ta zauna lahiya muna fatan wanda Allah ya sa wannan abu na ibtila'i da ya same su na ruwa da wannan na ruwa da na rasuwa ma duka wanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda kuma Allah ya sa suka samu ibtila'i Allah ubangiji ya mai da gurbin da alheri ita kuma malama magajiya kira ta ga mata la'akari da yadda a wannan zamani mata suka dage wajen zuwa makarantun islamiyya ta ce dai ilimin mata na taka rawa wajen ci gaban al'umma aisha ta yusuf ana ce mun malama magajiya to alhamdulillah gaskiya eh, malamai da kansu suna faɗi mata sun yi maza himma wajen zuwa makaranta sosai mata suna makaranta ko ina kawai waya mu dai har yanzu gaskiya ba mu ji wata rikakka makaranta ba da za a ce wannan makarantar maza ce to amma mata suna karatu sau da kawa amma sai dai mai gaskiya kuma rushin tsoron Allah ya yi yawa. mace makaranta? To zuwan mace makaranta ta ɗauko tarbiyya. Ta ɗauko tarbiyya kuma ta zo ta yi aiki da shi. Eh, yana cewa wai ilimi bai da amfani sai inda aka yi aiki da shi kenan zaran malami ya gaya maka abin da ya gaya maka akan Allah ko ma'aiki kenan ka zo ka dasa a kai ka yi amfani da shi kuma wannan tarbiyya da take ɗauka diyanta ne kadai zata ba ko kuma a hadda mijinta hadda makwabta da sauran al'umma to tarbiyyar mace in ta samu ai an ce al'ummu madarasa ce ita uwa makaranta ce kuma makaranta ta duka duniya tunda an ce eh, idan uwa ta gyaru to dukan duniya ta gyaru idan uwa ta bace kuma ta bata duka duniya to kenan kin ga amfanin karatunta shine ta zo ta dasa shi a gidanta ta dasa shi a iyalinta duka da mijinta da kuma duniya ga baki ɗaya ma a amfanu da wannan ilimi da ta yi ilimin mace yana sa duniya duka ma a amfani da shi kenan wannan shine amfanin ilimin mace saboda Allah da Annabi kenan kuma aka samu sabanin haka kenan kun ga kenan wal iyaz billahi ilimi bai yi amfani ba Allah ya kare mu wannan zamani ne yanzu ba kenan yanzu za ki ga mace a ce makaranta take ko ta sabke alkur'ani da sauransu amma in kika ga ta yi wani abu kare ba zai ci ba na ji kin ba da wani misali kan wata mace da ta nemarwa danta kamar ya samu ilimi ko ya samu ci gaba mhm, mhm. to wannan macen kamar yadda na faɗi wata mace ce ta ce tana so ta je wajen wani babban malami ta ba shi hadiya ta ce mata addu'a ɗanta ya zama kamar shi sai malam ya ce an ya iya dana ya iya danki ya iya zama kamata ta ce malam ina so dana ya zama kamar ka aka ce wannan malami ya tashi ya zamana ya tambaye ta zaki iya yin abin da uwata ta yi ta ce menene ta yi uwar taka ka gaya mini in zan iya ni ma zan iya aikata ya ce to in dai zaki bi abin da uwata ta yi zaki samu da na to shine wannan mata miji ya gaya mata wannan malam ya gaya mata dukkan abin da uwar ta yi rayuwarta a gidan mijinta ladabi da biyayya da ta mishi hatta kai aka ce mijin nata ita uwa. kanwa tashi ta yi arme ya hudda ta ya sa ta gwadala ya sa amarye shi a cikin ɗakin ta kasance hadima amarye to duka dan mi ta yi wannan tana duba mijinta kenan ya sa ta yi wannan ta ma mijinta ladabi kuma har Allah ya sa ta aihi babban malamin da ya shahara a duniya ya yi albarka to shine wannan malami yake ba ita wannan mata labari da ya ba ta labarin duka hidimar da uwar shi take ma amaryar da eh, mijin baban shi ya armo da shara da ɗaukar ruwa da abinci komi ta bari amarya wannan ta ita take yi shi kuma mijin yana sa mata albarka to akan haka ta samu wannan da mai albarka a ƙarshe ta ce to ba za ta iya irin haka ba ce to sai dai a miki addu'a Allah ya shirya miki danki to kenan kun gani menene duka wannan kuma kenan ta nuna ta iya kuma ta je ta aikata to amma zuciya ba ta barta ba ta ce ai ita ba ta iya ba yanzu in kika duba malama a wannan lokaci da muke ciki kamar mata an ce mace dai kamar yadda kika faɗi ita ce uwar al'umma kenan duk wani abu daga mace zai taso ita ce za ta yi shi kin ga bangaren zumunci bangaren tarbiyya bangaren kamar hakin makwabtaka da dai sauran abubuwa duka yanzu mata kamar ko ba su san da shi ba ne ko kuma a'a ba su gane mishi ne ko kuma yaya ne dai duka ana dai samun matsala to alhamdulillah duka in dawo nan malama tamar wannan duka son zuciya ne an ce ita zumunta ta roƙi allah allah ta ce ka sa da rahamaka da wanda ya sadar da ni ka yanke rahama ka da wanda ya yanke ni to amma yanzu rayuwar mimi muke duba zumunci wai yaushe rabanta da gidana ni mi in yi a gidanta to wannan ake duba kenan kun ga wani ya billahi nan an bar hanya Allah kuma duka ma rayuwa ta mu hanyoyin Allah ne aka bari to duk wanda ya yanke zumunci kuma zumunta tana nan tana mishi muguwa addu'a har ya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu to kin ga kenan wannan abun bai yi amfani ba kuma duka mata mun bari shedan ya shiga cikin zukatan mu kuma duka muke kwama da irin wannan abun mun lalata komi an kasa yin hakuri ayi abin da ya kamata mutanen da ai ba dan ba a yin abubuwan ba ba haƙuri ne suka yi suka yi biyayyar da ladabin kuma har suka kai sun samu abin da suke bukata na samun 'ya'ya masu albarka to amma mu yanzu sabanin haka miji ya waɗi kin waɗi ya ce karki kin dage sai kin yi ya baki kin ki amsa kin rena to duka ina albarka zata shigo babu albarka mutanen da ku ba sa duba haka bayan Allah to kamar malama wani irin gudunmuwa ne kike ganin yanzu mata za su kawo a ci gaban kasa musamman in aka duba yanzu rayuwar mu ta duniya duk al'amurra sun cakule musamman ma a cikin ƙasa wani irin rawa ne mata za su taka To alhamdulillah rawar dai da ma an tazi su taka bai wuce ba dai su tashi su gyara ɗabi'unsu malama su tashi su gyara ɗabi'unsu da mata sun tashi sun gyaru to da abin ba zai kasance haka ba har yanzu dai ina kira ga mata mu tashi mu gyara tarbiyyarmu mu nutsu mu gyara rayuwarmu mu yi biyayya irin ta uwayenmu da suka yi suka zamana lahiya da mazajensu mu yi ta addu'a Allah ya shirya mu diya wata uwar bata da lokacin da zata zamana ta ma kanta addu'a ta ma iyalinta balle ta ma ƙasa to kuma mu mu matan nan dai da ake hudi mu ne za a samu haka a tare da mu to kenan ya kamata a ce karatun da muke mun tashi gaskiya tsaye ya amfane mu da haka mal ilmu illal amalu bihi ilimi bai zama komi ba sai inda aka yi aiki da shi kenan ilimi ba komi bane yawa a tashi tsaye a kama da addu'a mata su kama da addu'a su yi ta amfani da abin da suka karanta kuma su tsaya ma su akan cikin tarbiyya kenan sai mu gan Allah yarda abubuwa sun canza malama murtala tumadai cewa ta yi gudunmuwar da mata suka bada tana da tasiri sosai sunana malama murtala ta hassan ina ɗaya daga cikin eh, masu tsare-tsare a wannan kungiya ta tsangaya Alhamdulillah kamar yadda kuka gani mata ne duka suka zo suka halarta irin waɗannan guri kenan don haka matan suna da irin gudunmuwa wanda za su kawo ma addinin musulunci saboda idan aka ɗauko tarihin musulunci za a ga cewa wacce ta fara karɓa addinin musulunci gaba ɗaya mace ce da haka kenan mata ba a bar su a baya ba a fannin haraka wadda ta shahi ta eh, taimaka ma addinin musulunci da kuma ci gaban shi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kan shi na cewa eh, al'ummu madarasa ita uwa makaranta ce da haka ke a nan ma an muka ɗauka sai mu ga cewa eh, jagoranci ko kuma in ce wacce za ta ba ma al'umma tarbiyya ita ce mace kenan don haka mata suna da gagarumar gudunmuwa wadda suke kawowa kuma musamman a harka wannan ta ci gaban ƙasa da kuma taimaka ma ƙasa nan ma an kuka ba za ku gani akwai gurare daban-daban wanda mata suke haɗuwa suna kawo irin gudunmuwarsu da addu'o'i da ake yi na neman zaman lahiya a cikin kasa wanda kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an samu ci gaba saboda kun ga yadda mata suka kawo tasu masu gudunmuwa aka rika addu'o'in kuma alhamdulillahi wannan addu'o'i sun yi tasiri domin ba dan addu'o'in ba da muke tafka ma wannan ƙasa ta mu wallahi da ba mu san ba inda za ta tsaya kenan dan haka mu ci gaba da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ce mana addu'a usilahul mu'min addu'a ita ce takobin mummuni addu'a makami ce dan haka yan uwa babu wani abu wanda zai kama mana mu samu ci gaban mu tafi ci gaban mu kai inda muke tsammani ban mu tsammani ma sai addu'a dan haka 'yan uwana mata mu kama addu'a mu ci gaba da yin ta gidajenmu da mazaunan mu duk inda muka zamana irin waɗannan wajaje na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan wani majalisai da muka zamana mu ci gaba da addu'a Allah ya kama mana ɗalibai da dama sun bayyana niyyar su kamar haka. Shaida Abdulkarim gaskiya yanzu kasa tana cikin tashin hankali kamata a ce inda masu taimako kowa sai ya taimaka ga shi da yin ruwan wannan da aka yi din gidaje sun rurrubuje mutane suna son taimako kuma muna jin daɗi gaskiya da wannan maulidi da ake a ce mu je nan mu je nan muna jin daɗin wannan abin muna yin addu'a akan muna jin daɗi gaskiya mun gode. Aisha ta wannan ƙasar tamu Ubangijin Allah ka mana zaman lahiya. Allah sa wannan gwamnatin namu da ya hau Allah sa mu ci umfani muna ta yi da yaran mu eh, eh muna ta yi muna jan hasbunan lahi wa ni'mal wakilu Allah ka muna zaman lafiya suna na Rumana Abdu suna Rumana ya kina ka gudun moki ta hanya a koko a insha Allah ina ba da ina ba da gumma ta halla addu'a Allah ubangijin da mana Allah ba mu albarkacin ki wannan malamai namu kuma Allah ba su zaka Allah mun ji daɗin cewa ga taro da Allah sanya a daɗe ana yi Habiba Sani gurin mauladin nan fa tabarakallahumma alhamdulillah muna ƙara da godiya ga Allah saboda guri ne in aka zauna shi a gurin wannan ana karanta karatun alkur'ani mai tsarki muna yin sabka ana yin azkar sai a gangama a yi makasa addu'a baki daya da ma zuri'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya saboda haka kinan muna farin ciki ɗari bisa ɗari akan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan ina kira ga yan uwana mata tun da gaskiya a yanzu karatu ya koma wajen mata kenan ya zamanto duk laraba in ta zo ta azzakarace saboda wannan kasar tamu eh ku ta ce gudunmowar kenan makaranta a ringa azkar ranar laraba laraba sai a ma kasa addu'a Allah ka tsare mu Allah ka kare mu da sharri ma abota sharri duk wanda zai kawo mana wata fitina a kasar mu ya Allah ka yi mana ga maganin shi a ɗaya bangaren kuma wata kungiya ta mata musulmi Ainut Tasnim sun himmatu wajen kawo agaji ga mata da yara da iftila'in ambaliya ya rutsa da su kamar yadda ustaza Salamatu Zubair shugabar kungiyar Ainut Tasnim ta bayyana min a hirar da na yi da ita Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Salamatu Zubair muna aiki a cikin babban kungiya mai suna Ainu Tasnim. To alhamdulillah kama da wannan kungiya daman a mun buɗe ta ne saboda tallafi na gaugawa. Insha Allah kenan kama bari 'yan uwan musulmi su galafaita. to shine mun muke ka dauke a ko wani guri sannan kuma duk inda muka suka dan uwa ya samu cikin matsala ya shiga cikin matsala don haka wani yan uwa namu mun ga sun shiga cikin matsala muka kawo musu dauki na gaugawa shine mun kawo abinci sannan kuma da sangaye sannan kuma mun nemo musu da suna duka gaba ɗaya kayan su da suke na sawa da na yaran su a duka lokacin da gidajen su ya rubje a cikin ruwa a sun baro su a can mun kawo musu har da abin da ya shayi har yi kayan yara da kayan sannan kuma da sahannai da sauran abubuwa da insha Allah eh na bukatu na yau da kullum insha Allah kamar waje nawa ne da yake a makarantu na boko suke kamar dukkan makarantun daban-daban kuka bi ko ya ne tsarin aikin naku yake to alhamdulillah gaskiya sai da muka ta yi muka diba muka gani ah, eh muka yi bincike kamar wani wuri ne inda abin ya yi yawa ya kamari kuma suka yi matsuwa sare ma tunda basu da abin shin huda yawa kenan musamman wasu a kasa suke kwance to yi muka zaɓi lakol guda a wadda ake ce mata sabo kwalliya mm. to nan ne muka tahi muka ga ikulkin eh, batta da kulocir he abin ya ba mu tausayi babu kewaye kenan ya ba mu tausayi sarai abin da kuma wa'inda suka yi shahuwa abin shi su mata da yara ƙanana ga mace guda da yara takwas kuma tana tare da su a cikin fasali guda ƙarshe hidi su sa yaran cikin kilas kilas su su hutu waje kuma su kwanta a hakanan cikin sabro kuma galima mm. insha Allah ne abin nan ya daga mu hankali muka zaɓi wannan ikwalkin muka fara da su yanzu kuma za mu ta yi lakwaltabi in Allah ya yarda muna cikin gangama kaya insha Allah to su waɗannan kaya da kuɗaɗe da abinci da gidajen sauro da su tabarmi da sauransu da tufafi da kuke har haɗawa ya ne kuke kuna har haɗa su sai ne kuke ko kuma ya ne ina kuma kuke samun kuɗin madalla alhamdulillah a ainihin kungiya daman kure ke kungiya ce muna tanadin 'yan canji 'yan daloli a cikin kungiya muna adanawa sannan kuma akwai 'yan uwa wanda da zarar mun ga irin wannan sai mu yi babban kira kowa sai ya amsa kira a cikin cikin kungiyar cikin mambobi na kungiya sai kowa ya kawo dauki na gaugawa sai a gangama kuma da shi ne muke aiki insha Allah. Eh, duka har tufafi ma duka da kayan aiki da sangi duka yawanci mutane da tabarni mm. tunda mun yi kira hatta da tabarni na gida ma duk wanda yake da biyu uku ka kawo a taimaka ma yan uwa mm. insha Allah. kuma kun samu kun ba su isassun kaya sun wadata da wannan kayan da kuka ba su to alhamdulillah za a ce gaskiya allah shi kaɗin yake iya yin komi gaskiya mun dai rage saboda damar mun ce tallafi ne na gaugawa mm. eh akwai wanda tabarmi ma sai da muka ba su isa ba sai muka ɗauki masu babban fami akwai mai ɗiya goma sha shida akwai mai ɗiya tara masu ɗiya takwas to duk su ne saboda dole ne kenan wasu yaran sun kwanta a ƙasa ko a buhu mm. to su ne muka ga masu da wannan manya-manyan tabarmi sannan da sangi insha Allah. to ne kira ne gare ki zuwa ga sauran al'umma to alhamdulillah babban kira da muke ga sauran al'umma maza da mata an zo wurin in ji bahaushe mm. kenan wannan yanzu ne ya kamata mu nuna mu suwa ne ne mu musulmi ne yanzu ne ya kamata mu nuna cewa mu gwada ma al'umma cewa musulunci addini ne na son juna addini ne na uhuwa addini ne na taimaka ma juna yanzu ne ya kamata a ce mu mutu mu tallafa ma 'yan uwanmu da suka shiga cikin wannan matsala da kai wanda kake kwana cikin kilimatizar na am cikin ac da ke wanda kike kwana cikin gidaje da gadaje na miliyan guda wallahi ga 'yan uwanki na mata da yara ƙanana suna kwance a ƙasa wasu sai a cikin hilin lakwar za su kwanta wallahi da da za su ma babu sannan kuma wannan ambaliya da ta zo wasu ta murkushe gidansu gaba ɗaya sai yadda allah ya yi da su kenan suna buƙatar abinci suna buƙatar tuhahi na sawa suna buƙatar tuhahi na yara suna buƙatar huɗu suna buƙatar dararuwan da za su ruwa saboda saburo don haka kenan wannan ne ya kamata mu yi kokowa mu yi gaugawa mu kawo musu ɗaukin gaugawa wai ba sai in ce ina da kuɗi ba ne zan taimaka a'a duk abin da kike da hudu shi a ɗaki ki kawo ki taimaka ma wannan yan uwa naki don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ja mana kunni kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara jaddada mu cewa ai mummuni da shi da dan uwan shi kalbuniyan kamar gini yake ya shiddu ba a duhu ba a dan kenan bangare yake karfafa bangare idan ɗaya ya shiga ya samu kanshi cikin ɗimuwa cikin jarabawa to don haka wannan bangare sai zabar ya kawo mushi mi ya kawo mushi dauki wannan shine musulunci mu nuna mu duniya musulmi Allah subhanahu wataala ya ba su baiwa ta jin kai da ta tausayi to don haka a ga jin kai da tausayi don haka ina ku yan omu masu kuɗi masu hali wallahi ku ji tsoron Allah ku san da dukiya wallahi Allah subhanahu wataala da kanshi ya gaya mana cewa kazamta ce dukiyar nan da muke gani duka zina ce mi ko kowa mu tallafa idan muna son Allah subhanahu wataala ya tallafa mu annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anar hadisi yake cewa cewa Allah subhanahu ta'ala yakan ɗauki dukiya ya ba mu bawa matakar yana taimakawa amma idan bai taimaka ba akwai sunna ta tabdil Allah zai canza ya kai ya ba mu wani shi kuma ya kwace kayan shi kenan don haka Allah ya taimake mu Allah ya sa su ci jaraba na bayan Allah Allah kuma ya karkato da zukatan yan uwa musulmi duk inda muke babu wani laraba da za su zo su taimaka mu babu turan da za su zo su taimaka mu dauki na goga mu ne ya kamata mu yi ma yan uwanmu kan mu bari yan uwanmu su galafaita yunwa ta kashe su sabro ya kashe su wahala ta kashe su Allah ya taimake mu Allah ba mu ikon dafa insha Allah amin suma amin to madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu koma kicin inda za mu saurari shirin kwalama da za mu yi akasari a nan jamhuriyar Nijar a wannan lokaci na damana kamar yadda aka saba akwai ganyayyaki da dama da ake samu to a al'ada nan mu a nan Nijar duk kowane gida da rana kwaɗo ne ake yi mafi yawan gidaje ana yin kwaɗo ko da an ɗora tukunya an yi girki to wannan kwaɗon sai an ci shi saboda lokaci ne na damana lokaci ne da ake samun ganyayyaki da dama irin su gasaya tafasa gurji akwai zogala akwai kirwaɗi ko kuma eh, me ake ce mishi gajanga irin wake ƙananan nan da dai sauransu to a yau insha Allahu masu sauraro na shirin kwalama za mu duba mu ga yadda ake waɗannan kwaɗo daban-daban. Assalamu alaikum muna tare da malama Maryama wadda za ta mana ɗaya bayan ɗaya wannan kwaɗo malama Maryama da wanne ne za mu hara. To, eh, salamu alaikum masu sauraron mu za mu fara da kwado na zogale. Zogale dai kowa san halin yanzu. Eh, yan makka ba zogale ba. Yanzu a turanci aka ce moringa. Mm. Kowa ya san eh, halin yanzu ana amfani da ita kuma tana ɗaya daga cikin ganyen itatuwa wanda take da amfani da magunguna a jikin ɗan adam. To a yanzu za ka ji mata ko ina suna talla suna ga zogale to a nan akasari a nan jamhuriyar Nijar abinda muka yi mai da himma musamman ma nan jihar da magaran mu shine wannan kwado na zogale kwadon zogale dai yanda zaka yi ta ita dai zogale da zaran ka same ta to in ya ka samu zaka hige ta ka gyara ta ka dahwa ta kuma wajen dahawa akan sa mata yar kanwa kaɗan kuma akasari wasu sukan sa sukari domin ƙara daɗin ɗanɗananta ta ƙara yin zaƙi akan sa mata sukari to idan aka sa sukari da ɗan kanwa aka dahu wannan zogale to zogale ka ta dahu ka tace ta kame da ta gehe shi kan shi ruwan amfani ake da shi tunda na har sai da shi ake saboda yana sha yana sabke hawan gishiri yana sabke hawan sukari duka yana sabkewa to wannan zogalen za ki gyara ta ki ajiye ta gehe guda nan kwano sai ki zo ki samu eh, albasa ki samu tumatir danye ki samu digadige ki samu attarugu ki samu digadige kamar wasu bisu san ba ko me digadige kamar gyada da aka soya ta aka markade yawa markadan gyada shine digadige to ki same shi ki samu tahornuwa ki da attarugun ki da dan magin ki saboda dadin dandano ko da yake ba kowa bai ke ah, son amfani da magi yanzu mm. to idan kika zo cikin kwano kin wanke kwanon ki da dan manki kika sa wannan markaɗaɗɗa gyaɗan nan zai ki zuba wato daga daga ki bi da mai sai ki dame ta ki dame ta ki dame ta ta yi ruwa ki zo ki yi yanka albasa ki yi yanka tumatirin ki ɗanye kuma nan bangare guda kin daka tahornuwar ki da da attarugu za ki gama sai ki sa koshiya ki dama ki dama ki dama to bayan kin dama sai ki dauko na yan makata ki sai ki hada idan kika hada he ki ci zogale sai ki hada ki ya mutsa shi sosai amma in kina so ma dandanan ya yanda kike so kikan iya sa lemun tsami baya da kin sa dan gishiri dan magi in ki sa lemun tsami to kika kwada shi ina ji e, malama tamar wannan kwadan da ake a cikin gida kin ga akasari kika same shi da biredi ya komi dadi. da biredi ya komi dadi. sannan kina iya cin shi Eh, da farar shinkafa eh, kuma wasu sukan sa garin rogo wasu kuma sukan ci shi haka nan amma wallahi da zaran kika ɗanɗana shi da biredi bale irin wannan biredi na Najeriya kika samu kika ci wannan haɗin da shi to wallahi baki ba yaro mai kiwuya sai dai ki sha ruwa kawai eh To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni fiona wa mayinan dudu ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya.